a wajen raba kayakin tallafin da suka hada kayakin masarufi abinci da kuma wasu kayakin gini sakataren gwamnatin tarayya mr bidi lawal wanda hadimin shugaban kasa kan ayyuka da kuma tsare-tsare honorable ibrahim bafatal hassan ya wakilce shi ya ce yanzu burin gwamnatin tarayyar najeriya shine mana sake tada komadar al'ummomin nan da ke komawa a koyaushe shugaban kasa yana maganan tattalin yadda za a taimaka rayuwar mutane musamman kuma yana neman mutane da suke idp su koma kowaye ya koma inda yake saboda haka ne yake kullum yake tuntuba don haka in suka koma kuma shin za su koma ne haka nan ta wannan fine a karkashin jagorancin sakatarin gwamnatin tarayya shi ne take da nauyin kula da wannan presidential initiative din tana nan tana duba take kawo wannan kayakin saboda a taimaka mutane a dan rage raɗaɗin na rayuwa na yanzu to sai dai kuma waɗanda suka samu tallafin sun mako bayyana cewa lamura sun fara komawa daidai a yankunan nasu ko da yake akwai wasu matsaloli da suka ce suna fuskanta sunana ishaku barsha Allah godiya muke yi gwamnati ubangijin Allah ya ba su karfin yadda za su ci gaba da wannan abun suna taimakon talakawa irin wannan da wayanda abu ya faru da shirin kamar haka ubangijin allah ya ba su karfin yin wannan hali su ci gaba da wannan abun allah kuma ya ba su karfin yi muhammad usman madagali local government to alhamdulillah sai godiya muna gode ma allah da kuma gwamnati wanda ta tuno da mu ta ba mu wannan kyauta kuma allah ya saka musu da alheri to gaskiya halin da yake wurin mu yanzu dai har yanzu dai akwai sauran raina a kaba domin har yanzu mutane mu ba su samu kwanciyar hankali mai kyau ba amma dai a hankali dai insha Allahu ana improving ana kan samun samun saman lafiya mu dai muna neman tallafi har yanzu gwamnati ta sake ta tallafa mana sosai don mun shiga halin da kunci sosai a ciki ganin ma dai halin da waɗanda suka koma ke ciki ne a yanzu ya sa fa da kuyin jihar adama gabatar da wani kuduri na umurtan gwamnatin jiya da ta tashi tsaye to ko me yasa yan majalisar gabatar da wannan kuduri a yanzu honorable hassan barguma dan majalisar dokokin jihar ne da ya fito daga yankin hong kuma shine ma shugaban kwamitin yada labarai na majalisar ya ko bayyana dalilan su na daukan wannan mataki eh to abinda muke so a musu shine mu ba ba ma magana gine-gine ba akwai akwai gine-gine waɗanda kamar asibitoci makarantu hanya da ya hada gari da gari da kuma kasuwa da kuma eh, ma'aikatar 'yan sanda da sauransu duk waɗannan babu su a wannan tsarin muna so ita gwamnatin adamawa ta sa hannu da abin da zai fito daga gwamnatin tarayya da kuma daga kasashen duniya a haɗa hannu a samu ainihi don babu irin wannan ma'aikatar wannan ita nema emergency agency nan ita uh, uh, fannin ta ba na gyara wa'annan abubuwan da uh, ma'aikata da sauransu ba ne su su yi responding ne abin da ya faru a karamin lokaci to shi yasa muka duba muka ga muka ce ya kamata adamawa tana da wata ma'aikata musamman wanda za ta kula da wa'annan mutane ta fahimtar da su sa'annan waɗanda suka shiga cikin eh, eh, wasu kamar masu rasa hankulansu ya kamata a yi musu abin da tura suke cewa kansalin sa'annan kuma a sama musu abin yi sa'annan kuma makarantunsu da ma'aikatar kiwon lafiya da sauransu a gina musu in ma adamawan ba ta da kuɗi da abin da aka samu sai a haɗa a yi a tabbatar an yi abin da ya shigo kuma ma'aikatar na ita za ta kula da shi ko daga kasashen waje ne su tabbatar sun anshi wannan gudumawa sun je sun yi koma da menene dai wannan na ma zuwa ne yayin da kasar kamaru kuma ke haramar sake iza kera wasu 'yan najeriya kusan dubu tamanin zuwa gidan najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya